illa bi daruratin wa fi yukrahu yace ba zai aikata ba sai inda larura wa fi a wata riwaya anhu daga imamu ahmad yukrahu makaruhi ne a ce za a binne mutum da daddare qultu albani yace wal awwalu aqrabu li zahiri qawlihi zajara wato shi imamu ahmad yana da riwaya guda biyu riwayan farko tana fa'idantar da haramcin binnewa da daddare sai fa in larura ta zo riwaya ta biyu tana cewa makaruhi ne binne mutum da daddare ina fatan kun fahimta kaga riwaya nawa biyu wata riwaya yace me ba haramun ne binne mutum da daddare sai in larura ta tilastar da haka wata riwaya ta biyu ce me makaruhi to albani da ya kawo wannan magana sai ce qultu na ce wal awwalu akrabu ra'ayin farko na cewa haramun ne binne mutum da daddare shi yafi kusa da daidai aqrabu li zahir al-hadith zahir qawlihi shi yafi kusa da fadin maganar annabi da yake cewa zajara dan a abin da yace kenan fa zajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yuqbara bil fa innahu ablagu fi an-nahy min lafzinaha in sahabi yace zajaran an-nabiyyu an kaza ko naha an kaza lafazin zajara ya fi ƙarfi fiye da lafazin naha wato ka ce ya ja kunne ya yi gargadi ya fi ka ce ya hana domin lafazin na ha idan aka ce ya hana hani ya iya yi wa haramci yake nufi ya iya yi wa mai yake nufi karhanci amma zajara ba amfani da shi sai da me sai da haramci kadai allazi yumkinu hamluhu ala al-karaha yace ya fi lafazin ha wanda shi ta iya yi wa dauke shi a matsayin karhanci ala anna al-asla fihi tahrim duk da cewa shi ma asalin lafazin ha ma'anarsa kawai tana nuna haramci ne sai in an samu karina sannan tasrifuhu min at-tahrimi ila al-karahati wala sarifa lahu ila al-karaha ko da na aka ce a wannan kuwa ballantana zajara zajara dinnan da aka faɗa ba ya da wani abin da ya kautar da ita zai mai da ita karhanci tana nuna da haramci ne kai tsaye an gane ko abinda albani ya tafi kenan akan sa ra'ayinsa cewa binne mutum da daddare haramun ne qat'an sai in akwai larura to shikenan hadisin ma ya nuna illa an yattarra insanun ila zalika ya akwai larura sai a je a binne amma ba larura kwata kwata binnewa bata taso ba kawai sai a bari sai da safe wadansu malaman suka ce ruhi ne an gane ko suka ce hatta yusalla alaihi a wannan ana nufin hatta yusalla alaihi akbaru adadin mumkin amma ko da dare a samu masu yin sallah sai dai da rana an fi sa ran samun masu sallah da yawa fiye da da daddare da aka sai kike ganin dole sai dai a wato da za a bari sai da sa gari ya waye to zai fi amma an yi da dare babu laifi albani yace lakin yushkilu ala ma zakarna qawluhu fil hadisi da zai kawo matsala dangane da abin da muka tabbatar na haramci fadin sa dake cikin hadisin da yace hatta yusalla alaihi yi hani yace fa zagaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an yi qubarar rajulu bil layli hatta yusalla alayhi yace sai annabi ya gargadi ya ja kunne dangane da binne mutum da daddare ya hana har sai in an yi masa sallah to yace in muka ce haramun ne kuma aka ce a tayi sallah ya masa sallah haramcin yana nan ko baya nan kuma ya tashi yace to wannan shine abin da zai kawo mana matsala game da wancan fatawa ta mu yushkilu fil hadith qawluhu hatta yusalla alayhi fa innahu yadullu bi zahirihi domin wannan yana nunawa da zahirin sa ayran kuma dai ala jawazid dafn laylan a bisa ga halaccin binne mutum da daddare ba'da salati bayan an yi masa sallah li'annaha hiya al-ghayatu min an-nahyi domin sallah ita ce manufan da ta sa aka hana mutum aka hana binnewar in an riga an yi ta kuma shikenan sai a ji abin da yake yace fa idza hasalat idan sallah ta riga ta tabbata irtafa annahyu hani ya riga ya kau to wannan ita ce matsalar da ya kawo maka amma yace lakin yaridu alaihi qawluhu sai dai kuma ga wata magana da za ta biyo baya fadinsa cewa illa an yattarra insanun ila zalika sai dai in mutum ya tilastu ya zuwa ga haka to da ya ce ila zalika ya zuwa ga haka menene hakan binnewa ko me ku kalli hadisin da kyau fazajara nabiyu sallallahu alaihi wa sallama an yi kubarar rajulu bil laili hatta yusalla alaihi illa an yattarra ila zalika sai dai ya ce zuwa ga me yace fa in nasmal isharati domin sunan nan na ishara wanda yake zalika din nan fihi a cikin hadisin nan yaudu ila manhiyi anhu yana komawa zuwa ga abin da aka hana ka menene aka hana ka wa huwa dafnu laylan shine binnewa da daddare an gane ko fa zajar annabi sallallahu alaihi wasallam an yuqbara bil layli illa an yattara insanu ila zalika ay ila zalika dafni bil layli ina fatan kun fahimta yace li asbabin kasiratin saboda dalilai da yawa kama sai aji kamar yadda zai zo an ibn hazm daga ibn hazm walakin na sai dai mu la natasawwaru fi wajhin min alwujuhi ba yadda za a yi ya tabbata cikin zuciyar mu ta kowace irin hanya an yattaru li dafnihi mutane su tilastu zuwa ga su su binne mamaci duna an sallu alaihi ka ba tare da su yi masa sallah saboda menene akwai malaman da suke cewa illa da yace fa zagara annabi sallallahu alaihi wasallam an yi ar-rajulu bil-layli hatta yusalla alaihi illa an yatarra insanun ila zalika to kenan fa yajuzu dafnuhu laylan alaka cewa zalika koma yana koma zuwa game? me ko kuma illa an yatarra ila zalika fa yajuzu dafnu biduni salati haka wadansu suka nuna wadansu suka ce zalika din nan ai yana koma zuwa ga yusalla alaihi lalle yi mata sallah sai in an tilasta sai da ba za a iya sallah ba sai abin ne shi haka haka waɗanda suka yi tawili albani ya ce to ba za mu taɓa yadda da wannan ba abin da muka yadda da shi illa an ya tsarra ila zalika wannan zalika din yana komawa zuwa game addafunu lailan sai in an tilasta wajen binne shi da dare to sai a binne shi amma maganar sallah wannan dole fa sai an yi ta bayan za a ce an tilasta wajen an kasa yin sallah me zai hana a yi sallah menene shi an gane ko wa mimma yaziduhu budan babban abin da zai kara nuna maka ne nesantar waccan mas'ala ta cewa wai sai dai in wai ba za a yi sallah ba ake nufi anna hadha ma'ana yaj'alu qaidan yaj'alu qaidan layli adibal fa'ida in muka ce abin da ake nufi annabi ya binne mutum da daddare ya hana kai ya gargadi kan binne mutum da daddare har sai an yi masa sallah sai dai in mutum ya tilasta zuwa ga haka wato sai dai in mutum ya tilasta zuwa ga binnewar to ya binne ba tare da sallah ba in har muka dauke shi wato idan muka dauke shi da wannan ma'ana yaj'alu qaidal layli adimal fa'ida kaidin da aka kawo a cikin nan gurin cikin hadisin aka kawo lafazin lailu sai zanto bai da amfani domin da rana ma a iya tilastuwa wajen ba a samu damar yi masa sallah ba sai abin ne kenan me amfanin kawowa sai inda da dare ka tilastu wajen kasa yin sallah sannan ka ka rufe shi ka ba tare sallah ba me ya amfani lafazin lailu a nan gurin da sai zanto hukuncin har rana ma zai shafa kaidun lailu a nan gurin baya da amfani iz dafnu qabla salati kama la yajuzu laylan fa kazalika la yajuzu naharan domin binne mutum ba tare da an yi masa sallah ba kamar yadda baya halatta a yi da dare to haka baya halatta da rana ma a ce abin ne mutum ba tare da sallah ba fa in jaza laylan li daruratin in an samu ga wata lura da lura da ta ce ya halatta abin ne mutum ba tare da dan saboda wata larura abin da shi ba tare da sallah ba jazar haram to ya kamata kuma a ce ga wata larura ita ma da ranar din ma abin ne ba in an dai an same ta ina fatan kun fahimta min ha saboda ita wannan larura wala farka ba tare da Allah bai tsakanin su ba ma fa'idatu taqayyid bil layli hina izin in ku haka ne ina amfanin qaidin lafazin layl zajara an yuqbar ar-rajulu bil layli ina amfanin lafazin laylu a nan gurin kenan yace la shakka annal fa'idatu la tazharu bi suratin qawiyya fa'idan dai ba za ta bayyana ba bayyana ta sarari illa idza rajjahna mastazharnahu sai dai in mun rinjayar da cewa lafazin zalika ya'udu ila dafni la ya'udu ila as-salati ina fatan kun fahimta da kyau awwalan na farko kenan sai mun rinjayar da abinda muka mastazharnahu abinda muka taimake shi ta hanyar dalilai awwalan na farko kenan min min adami jawazi dafin laila wanda yake nuna hana binne wato wanda yake nuna rashin halaccin binnewa da daddare wa bayanu zalika bayanin haka kuwa anna dafna fil laili binne mutum da daddare mazinnatu qillatil musallina alal mayyit wuri ne da ake zaton samun karancin masallata da haka sai aka hana fanaha an dafn laylan sai annabi ya hani dangane da binnewa da daddare cewa lalle kar abin ne mutum da daddare hatta yusalla alaihi har sai an samu taron jama'a sun yi masa sallah naharan da rana Li'annan an-nasa fi nahari domin mutane a lokacin rana aisha fi salati alaihi za su fi samun karsashi na halartar yawa mamaci sallah wa bizalika tahsulul kasratu min al-musallina alaihi da haka za a samu taro mai yawa na masu yin sallah ga mamaci hadhihi al-kasratu allati hiya min da sharia wanda wannan taro wanda zan zo su sallah ɗaya ne daga cikin manufofin shari'ar musulunci wa arja li qabul shafa'atihim in an samu taro mai yawa an fi fatan karban ceton su fil mayyiti game da wannan mamaci fiye da idan kuwa taron ya zama to kadan an gane ko kama sabaka bayanuhu kamar yadda bayanin sai riga gabata a mas'ala ta 33 da ta 96 قال النووي في شرح مسلم imam an ya faɗa cikin sharhin muslim yace wa amma an-nahyu anil qabr laylan hatta yusalla alayhi فقيل سببه أن الدفن نهارا يهضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يهضره في الليل إلا أفراد yace abin da yasa aka hana binne mutum da daddare har sai an yi masa sallah yace sababin da yasa aka hana wannan binnewar domin ita binnewar rana da yawa cikin mutane suna zuwa an gane ko su yi masa sallah amma da daddare kaɗan ne ɗaiɗaikun mutane ke zuwa don haka sai shari'a dan saboda ta yi wa mamaci gata ta haramta binne shi da daddare saboda da daddare kaɗan za su yi masa sallah da rana kuwa mutane da yawa ne wakila a wani kaunin aka ce li'annahum kanu yaf'aluna zalika rada'atil kafani fala yatabayyanu bil laili wato saboda wai talauci zaka ga likafanin da za a binne mutum yawanci tsumma ne to sai suke san su rinka binnewa da daddare eh, wato fala ya tabayyano ta yadda likkafanin ba zai fito fili mutane su gani ballantana dangin mamaci su ga cewa sun tozulta a gaban taro sun binne mamacin su cikin tsumma wa yu'ayyiduhu awwal al-hadisi yace babban abin da zai karfafa maka haka shine farkon hadisin wa akhiruhu da karshen sa qala al-qadi al-illatani sahihatani al-qadi ke cewa sahih al-illatani illolin nan guda biyu cewa yamma dai illan farko dan saboda rana za a fi samun jama'a shi yasa aka karanta binnewa da daddare yamma illa ta biyu lirada'atul kafani kenan saboda kafanin tsumma ne to waɗannan illoli guda biyu kowace ingantacciya ce kala sannan yace wa zahiru abin da yake zahiri annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qasadahuma ma'an annabi ya nufaci wannan illoli guda biyu dan haka ya hana binnewa da daddare kala wa qad qila ghayru hadha a wani kaulin an ce a wani abun ne ba wannan wannan maganar nawawi kenan qultu fa idza urifa anna al illata qillatu al musallina wa khashyatu raddat al kafani yantaju min zalika annahu law sulliya alayhi naharan thumma ta'akhkhara dafnuhu li uzrin illa ila al layli annahu la mani'a min dafnihi fihi lintifa'i al illati wa tahaqquq al gaya wa hiya kasratu al musallina to kai yace idan muka ce illar da ta sa aka ce makaruhi ne yin sallah da daddare muka ce shine karancin masallata ko sai albani ce to ga wani hanya mutum ne sai ya mutu da rana da ya mutu da rana kamar bayan la'asar ko bayan azhar jama'a suka zo aka taru aka yi masa sallah bayan la'asar an gama yin sallah kafin a je a gama ginin kabari ai menene kuma dare ya zo to za mu binne shi ko ba za mu binne shi ba <laughs> in dai kun ce saboda yawan sallah yawan masallata to ya riga an yi masa illar ta riga ta kau masallata da yawa sun tare sun yi masa sallah amma kafin a je binnewa kuma rana ta faɗi to za a binne ko ba za a binne ba ina fatan kun fahimta yace idza urifa anna illata qillatul musallina idan har muka ce illa ita ce karancin masallata wa khashyatu rada'atil kafani da jin tsoron likafani zai lalace waɗansu suka ce kenan jin tsoron likafani ya lalace oho to nan gurin raja'atul kafani ba kamar yadda na fassara shi baya ba abin da rajatul kafani take nufi likafanin zai lalace idan an bar gawa a cikin an sa ta cikin likafaninta aka ce sai da safa za a binne likafanin zai lalace ina fata an fahimta kila ko jini ko wani abu ya fito daga bakinsa ko wani yawo ko dai wani kazanta haka to sai likafani ya lalace to shi sa suka ce wato shi yasa suke gaggautawa da daddare yace idan muka ce illa shine rida'atul kafan yantazu min zalika annahu law sulliya alaihi naharan sakamakon da zai haifu shine kenan da za a ce ayi wa mutum sallah da rana summa ta'akhkhara dafnuhu sannan sai binnewa yayi jinkiri li uzrin saboda wani uzuri ila layl zuwa dare annahu la mani'a min dafnihi kenan sai mu bada fatawan babu wani makawa babu wani hani game da binne shi fihi cikin dare lintifail illa saboda illa ta riga ta kau wa tahaqquqil gaya saboda manufar ta yawan masallata ta riga ta faru he kasartu musallina wa alaihi in ko haka ne fa hal yajuzu ta'akhkhuru bi dafn al-mayyit fi an-nahari tahsilan lil ghayati al-madhkura in dai muka ce illa game da binne mamaci da daddare shine dan a samu yawan masallata to yanzu mun samu yawan masallata sun yi sallah da rana din amma kuma kafin abin da shi dare ya zo kenan za iya binne shi in dai wacce ita ce illar mun tabbatar in ko ba ita ce illar ba lalle annabi yayi hani ga dare dan saboda shi dare ne kawai to shi kenan ko da ko an yi sallah din to da ba za a binne shi ba sai abin nan to amma abin da hadisin ke nuna maka illar dan da ya ce hatta yusalla alaihi sai nuna menene illar kallatul musallina shi yasa ya ce to don haka kenan in mutum ya mutu da rana jama'a suka yi sallah kafin abin da shi sai dare ya zo to wannan daren baya hana abin ne shi sai a je abin da shi tunda illa da tana a yi sallah ita ce me rashin masallata yanzu ko sun riga sun faru saboda haka kenan ba dan dare dare bane ba ka hana dan saboda karancin masallata tunda ya riga ya faru sai a je ai to sai albani ce to tunda wannan yawan masallata shi shari'a ke nunawa to sai mutum ya mutu da rana shin ya halatta mai jinkirin binne sha sai mun je mun gayyato masallata tunda dai ana son yawan masallatan ai ba za a ce dare ta iya da rana kan wani lokaci a rasa masallata kila jama'a duk sun fita kasuwa ina fata an fahimta har sai an je an kirawo wani an wa wani an yi wa wani telefon sannan kafin mutane su haɗu da kyar ka san wata ungure idan ka je da rana sai ka sai yara sai mata ba kowa kowa ya tafi dan kasuwa ya tafi ma'aikaci ya tafi to sai ya kasance mutum ya mutu a wannan lokacin shin ya halatta mu jinkirta zuwa al'asar duba da cewa karfe uku ma'aikata sun taso daga aiki waɗansu 'yan kasuwa kila kafin lokacin an faɗa mun sun rufe rumfa ko bai halatta ba da yawan mutane muke so ya halatta ko bai halatta ba Shi shine cewa alaihi akan wancan abu da muka yi da ya gabata fa ali juzu ta'akhkhuru bi dafn al-mayyit fi an shin ya halatta mu yi jinkirin binne mamaci da rana da hasilan al mazkura dan neman mu tabbatar da waccan manufa wadda muka ambata baya shine a samu yawan masallata ya halatta ko bai halatta ba yace istahsana zalika sanani fi subul salam imam sanani ya nuna halaccin haka yace da rana din ma ya halatta aikin kiri a taron mutane tunda taron mutanen shari'a tana so ya tabbatar da haka cikin littafin subul salam yace walastu ara zalika yace ni ko bana ganin haka inji albani li'anna al-illata al-mazkurata domin illatan da annabi ya faɗa muqayyadatun bil ya takaice ta da daddare fa zajara an yuqbara ar-rajulu laylan ko bil layli hatta yusalla alaihi tun da dare ne ashe da rana bai halatta ba a yi jinkiri dare ko ya halatta a yi jinkiri saboda me amma rana bai halatta ba a yi jinkiri yace domin annabi ya kawo kalman dare a can gurin kenan ya nuna rana ba ta da wannan hukuncin an gane ko fala yajuzu wa ila an-nahari bai halatta ba mu ketare dare har mu je zuwa ga rana liwujud al-fariq al-kabir bayna zarfayn saboda akwai bambanci tsakanin zarfin layl da kuma zarfin nahar bayna zarfai zarfayn tsakanin lokutan nan guda biyu fa innal illata fil layli fa innal qilla domin samun adadi kadan a dare amrun tabi'iyyun wani abu ne da dama an saba a ga mutane kadan ne dan haka shari'a ta hana bi khilafin nahari sabanin yini fal kasratu fihi hiya tabi'i samun jama'a da yawa shine abin da yake mafi rinjayen faruwa dan haka sai ya tsaya a nan yadda yake thumma inna hadhihi al-kasrata sannan wannan adadi mai yawa da aka ce ana so ya faru la laha ai ba iyakance adadin ba cewa sai sun kai hamsin sai sun kai dubu sai in dai duk taron da za a iya sa masa suna mai yawa kenan fa kullama tu'akhiru bil mayyiti zadat al kasra lokacin da duka jinkirtar da gawa din sai adadi ya karu walidhalika nara ba'd al-mutarfina yace dan haka muke ganin waɗansu waɗanda suke da ni'imar dukiya allazina yuhibbuna zuhura wanda suke son shahara riya'an dan riya wa sum'atan da kuma sum'a walau ala hisabil mayyit ko da za su jiga ta mamaci kad yu'akhirunahu al-yawma wal yawmaini suna iya jinkirta mamaci kwana ɗaya ko kwana biyu li yahdura al akbaru adadin mumkin saboda a samu taron jama'a masu yawa da za su halarci wannan wanda wannan kuma ya saba wa hadisi kenan min al mushayyi'ina a samu taron jama'a min al mushayyi'ina masu raka gawa falau qila bi jawazi zalika inda a ce za mu bada fatawar haka mu ce halal ne la'adda ila manahabati shari'i to da hakan zai bayi zuwa ga yin fito na fito da shari'a fi amrihi dangane da umarni da ya zo na shari'a bil isra'i wajen gaggawa bil jinaza dangane da kai mutum cikin makwancinsa alama sabaka bayanuhu a bisa ga abinda bayanin sa ya riga ya gabata fil mas'alati sabi'ata ashar bi illati al allati la dabita laha da kenan da wannan sai ya sa mu je mu ta jinkirta mutane har mu yi fito na fito da abin da shari'a ta tabbatar cewa asr ubil jinazati mu kuma yanzu mun yi jinkiri muna san a sai an taru sai an taru sai an taru abin da albani ke so nuna mana da daddare an karhanta binne mutum saboda karancin masallata dan haka idan mutum ya mutu da rana aka masa sallah da rana kafin abin da shi sai dare ya zo dare baya hana a yi masa aje abin da shi saboda me saboda illar da ta sa aka hana ta riga ta kau ita ce yin sallah idan mutum ya mutu da rana shin za a yi jinkiri saboda a samu adadi ko kuma dan adadin da ya samu na sai a yi malam yace jinkirin nan fa mu ce sai an taro shi taron a shari'a bata bashi adadi ba ko ya dan taro ya faru kar ce kuma sai babban taro ya zo da yawa to sai ku yi saboda idan aka ce za a jinkirta to wannan sai bayi zuwa ga yin fito na fito da nassin da ya riga ya gabata bayan cewa asri bil janazati kuma jinkiri da daddare kawai aka ce mu jinkiri amma da rana ba wani hadisi don nuna cewa mu jinkiri abin da yake so ya ta kai kina ba da بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الإشكال الذي أوردته في قوله حتى يصلى عليه da haka a nan gurin sai iskalin da na kawo maka a baya na cewa hatta yi sallah alaihi sai ka ga ansarsa ta riga ta bayyana iz innahu zahara annal murad hatta yusalla alaiha naharan li kasratil jama'a domin abinda wannan hadisi ke nunawa a bari kar abin ne mutum da daddaren nan har sai an yi sallah akan shi da rana saboda taron jama'a kai tubayyana an nasmal isharati domin ka bayyana jama'a cewa abinda ismul ishara lalle ismul ishara din nan fi qawlihi illa an yatarra insanu ila zalika cewa sai in mutum ya tilasu zuwa ga haka ya udu ila dafni lailan yana koma ne zuwa ga binnewa da daddare walau ba kallatul musallina ko da karancin masallata ya faru ba masallata ba su da yawa to amma in ka san ka bar gawan za ta lalace to sai a binne shi la ila dafni ma atarki salati ismul ishara baya komawa zuwa ga binnewa ba tare da an yi sallah ba talakan kwata kwata ba zai koma gare shi ba falyuta'ammal lalle a lura da wannan fa innahu haqiqun bi ta'ammul abu ne da ya cancanci a kalle shi da sosai dan kar a ba da lamiri ba inda yake ba to ina ganin lokaci ya riga ya ja kuma ba mu je gabar magana ba sai dai mu bari haka dan mun zo mun tashi dan zai kai shafi guda nan gaba wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah da suka zo yau suna da muhimmanci kwarai da gaske da ce tambayoyi za su zo da wannan siffar damun ƙari da yawa to sai dai kila ba zan iya ansa su da yawa ba don saboda gaskiya ba na jin daɗi sosai yau da ya karatun a daddafe na yi shi ina ga kila zan karanta guda ɗaya ne kacal ko biyu sauran zan rike suna yi alkawarin duk waɗanda suke masu muhimmancin nan da na gansu bi hita ala a darasi na gaba sai ya kasance su za mu karanta ina nufin a darasin da ya shafi wannan din kamun jana'is ba darasin tafsir ba dan kar mu cakuɗa tambayoyin wani darasin da wani dan wani wannan darasin yake zuwa baya zuwa wancan wani kuma wancan yake zuwa baya zuwa wannan to dan haka tambayoyin da suke masu muhimmanci ne wadannan zan bar zan zabe su in ware su a darasi na gaba ma ansa saboda kila ba zan sami dama ansa su ba yau gaba daya bai ta rubuto cikin harshen larabci abin da yake cewa tun da dai shari'a ta riga ta sanar cewa kai mutum makabarta abin da shi to a wannan zamani da muke ciki akan samu waɗansu mutane masu munanan hali na idan an binne wani babban mutum a makabarta wanda ya shahara ko da ilimi ko da mulki ko da wani abu suna iya zuwa su tone kabarinsa su yi amfani da wani sashi na jikinsa wajen cimma wata fasu ta tsafi ko wani abu to duba da irin wannan shin mutane masu matsayi irin wannan ya halatta a binne su a gida don saboda kiyaye mutuncin abin da ya shafi wato ainihin sassan jikinsu gangan jikinsu ko kuwa a gaskiya shari'a ta hana abu zo a halatta shi haka da gaggawa don saboda wata larura abu ne mai wahala kullum mu daina kafa hujja da larura kamar yadda malamai suke da ka'ida mai cewa ad-darurat tubihul mahzurat wato larurai suna iya halarta maka abinda shari'a ta haramta to kamar haka suna da ƙa'ida mai cewa abdaruratu tuqaddaru bi su larura kowace larura ana jinjina ta ne da nauyinta in nauyinta ya kai ta zama larura sai shari'a ta yadda da kasancewar ta larura in nauyinta bai kai ta zama larura ba sai shari'a ta ki yadda ta karɓi sunan larura ko da kai kayi da awar cewa larura ce ina fatan mun fahimta da kyau saboda haka larura tana da kyau a kalle ta da idan basira ba kowane abu ke zama larura ba yanzu mu yau sai mu ce ah, ba kaza zama larura to kuma ba ma yankurin mu ga mun kautar da wannan abin da ya gare mu sai mu ci gaba da zama shekara goma shekara ashirin duk larura shekara talatin har mutum ya mutu yana kan larura larurat tubihul mahzurat to kaga wannan ya zama wargi da addini idan muka ce zamu haka komai ma sai mu mayar da shi larura in lokacin sanyi zo sai ka ce to tun da larura ce yanzu ga ruwa da sanyi da yawa bari in yi a je a yi tayin taimama kuma kowa ma ka ce yi taimama da wanda yake Ah, mai jin sanyin da wanda baya jin sanyin da wanda yake sashin da sanyi ya tsani da wanda yake sashin da sanyin bai tsani ba da wanda a gida zai iya sawa dumama masa ruwa ko ya dumama da kansa ko yana da hita ma ta lantarki yayi da wanda baya da wannan dukka ce larura kaga shikenan sai ga abu ya fada do to dan haka kullum mu kalli larura da idan basira tabbas shari'a yadda muka karanta hadisi din nan ba za a binne mutum a gida ba sai a makabarta amma wannan abin da ka faɗa wani abu ne da a iya magance shi ta hanyoyi masu yawan gaske ta hanyoyin hukumomi ana iya sa masu gadi tunda an san ɗabi'ar mutane ne haka a sa masu gadi a makabarta a cikin tambayar wani ya yi maganan cewa akan yi mai gida akan yi ɗakuna na masu gadi a makabarta shin irin wannan ɗakunan ya halatta yin sallah a ciki ba an sarfata wasu zan bashi yanzu ba amma dai cewa a shi kenan ma ana sa masu gadi wanda wannan masu gadin illa iyaka inda babu su a sa inda suke kuma to sai a ƙara ƙarfafa su don ya kasance an yi maganin irin wannan ɓata gari wannan wajibin musulmi ne su haka karamar hukuma tana iya ɗaukar nauyin wannan gwamnatin jiha irin ta kano irin ta sokoto irin ta jigawa irin ta zamfara irin ta ah, kebbi irin ta yobe irin ta maiduguri wannan duk ya kamata a ce sun yi wannan nan na faɗi sasannin da rinjayen musulmi ke mai tarin yawa a cikin jihohin to amma kullum mu addinin mu muna daukan shi komai a nemo masa gata amma addini ba a nemo masa gata yanzu ya za a ce yanzu ya kamata a ce karamar hukuma ko gwamnatin jiha sun dauki nauyin wannan in kuma wannan ba yi ba misali an samu sakacin yin su ina amfanin kungiyoyin mu na addini a samu wata kungiya mana ta dauki irin waɗannan mutanen a ce ta rinka biyan su ai za a iya yi ina amfanin kwamitocin masallaci ina amfanin kwamitocin unguwa da ake yi ina amfanin kungiyoyin aikin gayya ba kungiyoyin tsaro yanzu mutane idan din da ba security a kasa mutane a unguwa suke hada kudi su doki yan gadi su rinka yin sintiri suna kare musu motocin su da ababen hawan su dan me ba za a da kudi a doki wanda rinka gadi a makabarta din ba to kaga duk ana da halin da za a yi wannan aka ki sai kuma ka ce larura ta sa a kai mutum gida ai ba wata larura a nan gurin da ba halin da za a yi wancan a ce gwamnatoci ba za su iya dauka ba karamar hukuma ba ta da kudin dauka kungiyoyin addini ba su da kudin dauka mutane kwamitin unguwa kwamitin kauye kwamitin gari ba su da kudin dauka kungiyoyin aikin gari duk ba su da kudin dauka to sai ka ce ya zama larura ko ya binne in babban mutum ne a binne shi a gida amma mutukar ana da yadda za a yi wancan aka ki ba zai taba zama larura ba in an binne an saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mu daina kafa hujja da larura larura shari'a ta aje ta ad-darura tuqaddaru bi qadriha yanzu kaga shari'a ta halatta maka in ka samu kanka a daji ka ji yunwa ka ci mushe amma daga jin yunwa zaka ci mushe ai ba daga jin yunwa ba sai ka ka rasa abinci ka rasa ko da itacen da zaka ci kuma ka kintata ka kintato sauran kilometers din da suka rage ka je gari yanzu halin jikinka ba za ka iya zuwa ba sai ka ci wani abu to kana cikin tafiya sai ka sami goba guda bakwai ko takwas ko biyar in ka ci ka daina jin yunwa amma baka koshi ba ga mushe wanne zaka ci ko ba zaka ci ba zaka ci mushe ba sannan kaddara ka rasa goba ka rasa komai ko ba yanda za a yi ka iya zuwa gari yunwa za ta iya farmaka sai ka zo ka samu mushe sai ka soya shi ci aka yi ka cika koshi ba wanda ya ci ka cika koshi abin da aka ce ka ci gwargwadon yadda zaka ji ka daina jin yunwa ka fitar daga ganyen yawa ba kai koshi ba shine kawai maganar maganan ka cika koshi kai guzuri wannan daban ne ka cika daina jin yunwa rike sauran ka tafi da shi in ka ga gagari ka hango rufe sauran amma me yana ci na koshi kai mai laruwa yana magana koshi a tare da kai ka cika daina jin yunwa kawai ake magana ina fata an fahimta to amma yanzu mutum zai ci ya koshi ya yi guziri duk kuma ya ce mai larura ya zama kawai shakatawa kuma daban ya zama shakatawa saboda haka wannan sai mu kiyaye wannan abin da ka faɗa hana samun sa kan kwarai da gaske a samu ba garin da zai tone makabarta su yi wani barna da sauransu to wannan sai a ɗauki waɗancan matakai da na ambata wannan kuma dole ne wato addinin mu kullum mu sashi ala tali'a mu sa shi a sahun gaba wajen ba shi muhimmanci duk abin da ya shafi addinin mu kar mu rinka barin addini sai mutum ya rasa komai sannan ya zo ce zai addini a addini kana cikin rayuwarka kana cikin yarintaka kana cikin kuruciyarka kake shi a cikin ajandar ka ta gaba gaba ko me ka yi addinin nan yana ciki amma wa yake tunanin wayewa makabarta gata ko yawa masallaci gata ko yawa kowa yana tunanin harkokin duniya sauransu to saboda haka ya kamata mutane mu farfado kwarai da gaske game da wannan wa ya halatta karamin yaro abin ne shi a gida duba da cewa yaro ne karami bai kai kwana arba'in ba in dai ya mutu makabarta za a kai shi ba wani maganan binnewa a gida ko babba ne ko yaro ne ba bambanci tsakanin yaro da babba da mace da namiji ba bambanci tambayar da kila ita ce za mu sa ta zanto ta ƙarshe yake cewa ta bace mu da Allah ku yi dai hakuri haka sai dai sati na gaba da insha Allah wassalamu alaikum